tsangoma ko cin mutunci in ba shi sauyi na ɗan jarida a ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu Masu raro barkanmu da sake haduwa a shirin dandalin 'yan jarida wanda ke taɓo mahimman batutuwan da suka wakana a ƙasashenmu na Afirka musamman ta tsakiya da ta yammaci. Sule Mummuni Barma ni zan jagoranci wannan shiri da ke samun bakuncin wasu zaratan 'yan jarida Ibrahim Musa editan jaridar Larude Lissuwar Info da Amma Musa ɗan jarida a rediyo amfani zander da jaridar l'eclosion amma barka da raka barka suleiman barka sauran masu sauraro ah, aji ibrahim barka da shigowa shirin barka sule to kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka riga suka ji shugaban gwamnatin mulkin sojan niger ya zargi shugaban najeriya da karbar kudade daga emmanuel macron da nufin baiwa faransa damar kafa sansanin soja a jihar borno a ci gaba da yunkurin haddasa hargitsi a nishar zargin da gwamnatin najeriya ta yi watsi da shi kuma wannan na zuwa a ƙasa da mako guda bayan da ministan harkokin wajen nijar bakariya Usangare ya gayyaci muƙaddashiyar jakadan najeriya domin sanar da ita cewa suna zargin najeriya da haɗa kai da maƙiyan nishar domin haddasa tashin hankali wannan na daga cikin labaran da suka fi ɗaukar hankula a yanzu haka ibrahim eh, bari mu fara da kai wai ya za a iya fassara wannan turka-turka ta tsakanin eh, janar cani da bola tinubu wannan ya ɗauko asiri ne tun daga yufin mulkin da ya wakana a ƙasar nijar abinda kuma yasa a kowane lokaci nijar take a fusace shine takunkumi mai nauyi wanda kungiyar ecowas da shi bola ahmed tinubu ke jagoranci suka kakaba ma nijar daga nan ne ai abin ya taso inda kake ganin tsakanin nijar da nigeria babu sassauci ummal isa duk abin da ke wakana a yau daga can ne ya taso mm. To amma kana ganin kamar shi wannan waɗannan kalamai na a janar cani musamman zargin nan da ya yi wa Bola Tinubu kamar za a iya ɗaukan so cewa lalle akwai wasu hujjoji da za su iya gaskanta wani al'amari? Eh wanda ya fito ya yi wannan kalamai shugaban ƙasa ne kuma ya kusanta bayanai ne waɗanda suka samu na asiri bayanai ne waɗanda suka samu ga mutane waɗanda suke kamowa dangance da wannan yaƙi da ake yi na ta'addanci mm. da sha mutane kai. Kwamandodin 'yan ta'adda. Kwamandodin 'yan ta'adda. Ni kuma ina ganin shugaban ƙasa ba zai hito ba ya yi magana wadda baya da fusha a gare ta. Mm. Eh, amma ya kai kake kallon abin? Abu ne da ke nuna cewa da waɗannan gungunan ƙasashe guda biyu na su 'ya'yansu da ikon sun kai matakin da Eh, watakila zai yi wuya a dawo a sasanta tsakanin su da shi. kuma ya kai mataki da babu wanda ya yarda da wani cikin su shi yasa kake ga irin wannan zarge-zarge suka yawa wanda kuma shi nan da ya bada shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ya bada tunayen garuruwa da wajaje har ko inda ma ya bada bayanai da ake amfani da su a fannin nazarin kwancin ƙasa don a tantance wuri mhm. wanda kuma duka ina ganin abin da ya saura eh, gare mu na mu an jarida da kuma su mutane na wannan kasashe guda biyu na su dai su diba irin wannan bayanai da ya fara duk da cewa eh, yawancin waɗannan yankuna yankuna ne da suke ƙarƙashin ikon 'yan ta'adda ko kuma wanda su ta'adda suke yin abubuwan da suka ga dama a kai ya kamata daga dukkan bangarorin guda biyu a rinka taka tsantsan domin dukkan yadda take zuwa ta dawo ba waɗannan al'ummomi guda biyu ne ake ma kuma a halin yanzu dai su waɗannan al'ummomi kansa a haɗe waje guda kina ina ga dukkan bangarorin biyu ya kamata su yi takantsan saboda kalaman da shugabanni ke yi a wannan kasashe suka iya yin tasiri dangance da wato alaka da ke da kwai tsakanin al'ummar kasashen guda biyu. Waɗannan zarge-zarge na zuwa a wani lokacin da a wasu kasashen ana zargin um, uh, manyan shugabanni da hannu a wannan yanayi na tashe-tashen hankula da ake ciki. Mm, to ai in ka lura ni ina ganin duka babban matsala ita ce ƙasar Faransa. Kuma ita wannan ƙasa ta Faransa idan ba a yi ba hankali ita za ta samu abin da take so. Daman su burin su so ne suke haɗa mu mu shiga rikici da juna ko mu shiga cin juna har ya kai inda ci gaban da muke nema na kasashen mu ko cin moriyar arzikin karkashin kasa na kasashen namu ya zama muna abu mai wahala kuma in ka lura dukkan matsalar inda ta taso da gaskiya ko babu gaskiya irin kawance na kudda kudda wannan shugabannin kasashe suke kulla da kasar faransa wadda ita kuma kasashen mu suke ta a matsayin makiya su ne duka suka kawo wannan abin kenan ya kamata mu a afirka a jimilce mu yi nazari mu gani Eh, ina waɗannan abubuwa za su iya kamu me muradin mu ko muradin al'ummu a kaɗa a raya suna a nan babu bamba ya jarida kan wakilcin gaskiya ne to barkamu da sake dawa ana cikin wannan kace na ce um, na tsakanin najeriya da niger kungiyar sai ta fitar da sanarwa wacce a ciki ta bayyana takaici akan zarge-zargen da niger ke yi wa wasu kasashe mambobinta domin ba idan najeriyar uh, shugaban na niger ya zargi benin da cote d'ivoire da haɗa kai ita ma ko kuma kasancewa 'yan amshin shatan faransa a yunkurin ita gwamnatin emmanuel macron na ruguza al'amura a kasashen yankin ios ibrahim me ka fahimta kai ka karanta sanarwar nan ta sediyawo eh, sediyawo a cikin wannan sanarwa ta ta na ga inda ta fito ta nuna kamar bai kamata ba ana irin wannan zarge-zarge tsakanin kasashe inda mata ce bai kamata ba a ɗora zargin Nijeriya ita da tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda ke ba da himma ta ƙoƙarin a kawo zaman lahiya a cikin yankin Afirka ma. Mm. Sannan sai kuma liga ta yi zancen inda take kira ga shugabannin ƙasashe ko in ce da shi shugaban ƙasa na Nijar da su daina irin waɗannan kalamai waɗanda suna iya su kawo wata illa a cikin waɗannan ƙasashe a takaice dai cdao ta ɗauki ɓangaranci su dai cikin zarge-zargen da aka yi ba a tsaya ga ƙasashen cdao ba kawai an tsaya ga ƙasashe hawa da cikin yankin afirka ta yamma na ɗai sannan na biyu kuma shi shugaba ya zargi har ƙasashe ba masu cikin nahiyar afirka sannan na uku ita nishiyar ɗin ga da mali da burkina faso su sun ma bar sai dai to daga inda ko aka ce sun bar sai dai yawo kenan kamata ya yi a ce abin da ya shafi sai dai yawo sai dai yawo ya shafa abin da ya shafi kasashen IAS kasashen IAS ya shafa Nigeria da Niger mu ba mu hatan mu ga an ci shugabannin kasashen mu suna sa'in sa irin wannan tunda sanin kowa ne da ya zama na IAS din da ya zama na sai dai yawo wa'annan kasashen biyu sun fi ko waɗanda zama kusa ga juna an hita sidiyawu ana cikin sidiyawu ba ka iya raba ɗan niger da ɗan nijeriya zumunta ta haɗa ta yan wantaka, arme ya haɗa kasuwanci kuma ya haɗa kenan ya kamata a ce ana sara ana dibin bakin gatari mutane mai da hukai cikin kube a nemi masalaha tsakanin wa'annan kasashen biyu mm. ah, amma eh, idan ka hankalci wannan kace na ce na tsakanin Nijar da Najeriya kuma ka karanta eh, sanar wannan ta ECOWAS ah, ba za a iya cewa ba kamar akwai alamun kungiyar AU ah, tarayyar Afirka ta yi kwance da kaya. Tabbas ai an ka diba tun da aka shiga wannan rikici na ƙasar jamhuriyar Nijar ita tarayyar ta Afirka mai ta ce duka wanci ba maganganun da ta yanka lura ta mika goyon bayanta ne ga kungiya ta ECOWAS. Akwai wani abu da ya kamata mu mutane su lura da shi kuma a cikin kalamai da ake a bangarori guda biyu kun lura kasashen eh, IS wanda suke zargi wasu 'yan shugabanni ne a cikin kungiyar ta ECOWAS. In ka lura kasar Togo misali ai kasashen IS su da matsala da kasar Togo misali. Kenan wannan matsala ce wadda za a yi ta shahi shugabannin wadda kuma ita ce watakila take neman kasar ita wannan kungiyar ta ECOWAS. Kuma ya kashi wannan shugabannin su yawanci kasashen eh, is sun zana su shugaban kasar najeriya tinubu da shugaban kasar cote d'ivoire alasan watara da shugaban kasar benin patrice talon su ne shugabannin kasashen is ke zargi da neman sabula ta wannan kungiya da kuma neman a yi amfani da ita da kasar faransa kuma irin alaka da ake gani da bata kauya ba tsakanin kungiyar ta ecowas da kasar faransa suna taimaka wajen tabbata wannan zargi kenan ni a gani na ba ma kungiyar tarayya afka ba duka har kungiyar majalisar dinkin duniya baki ɗaya sun yi sakaci bisa kan wannan abu wanda watakila ake ɗaukan shi da abu ne wanda bai shahi tafiyar duniya ba ne sa ake saka sako da shi wanda kuma idan ba a yi ba hankali zai iya zama babban matsala da kowa zai da na sanin cewa da an shigo tun da wuri da an magance sa. Hmm. to yana ga nan za mu dakatar da wannan shiri wanda shi ne na ƙarshe a shekarar nan ta 2024 muna fatan allah gwada mana shekarar 2025 lafiya kuma ta kasance mai dimbin alkhairai gare mu a shari kuma allah ya kare bakin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako daga nan jamhuriyar nijar sun hada da amma musa dan jarida a gidan rediyo amfani da ke zandar haka kuma marubuci ne a jaridar l'eclosion da ibrahim musa babban edita na jaridar la rue de l'histoire info a madadinsu da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sule mumuni barma ke ce da ku allah ba mu alferin sa sai wani shikon insha allah salamu alaikum tsangoma mutum ba shi sauyin ɗan jarida ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba jada ba